lafiya babba shi kan manya Allah ya ja malika mai martaba Allah ya ma dogon rai tuku tuku kana wa mugun ice kai baka kama baka shi tsohuwa da haƙi yaro bai san yaro na ba sai in ya kwanta gasta shi yaro bai san muto musa ba ido shi galibi na ba Allah ya jaza malika Allah ya biya mai martaba Allah ya biya waziri na'am mai martaba na baka gonar gabas godiya nake ranka dai godiya nake godiya nake ranka dai sannan waziri ina gaya ma aha wannan bawa da muka sau haka ne mai ban taba sayan bawa da na shi daɗin zama da shi irin wannan ba tabbas haka ne na gani ya nake a don haka bai kamata ya zamana a fada bai san tarihin mu ko da kaɗan haka ne haka ne ranka dade gaskiya ne bawa na an mai martaba kana ji na akwai wata shekara ina tabbatar maka wannan shekarar mun na haɗa gayya irin ta noma iko Allah to wannan gayyar da na hada kana ji a can cikin dajin na akwai wata itaciya me ake ce mata ma damagi damagi Wa damagi na'am na'am duk girman ta ba ta wuce haka haka ce ko da ta kai shekara 500 haka da girman ta bai wuce haka ita itaciyar warai iko Allah gaskiya ne ina gaya maka a wannan shekarar na hada mutane noma ake dare da rana mun kai shekara 100 muna ta noma lokacin da muka irin ɗan hutun nan na cin abinci eh. gaba ɗaya mu ɗari biyar ɗin nan muka zo a cikin ƙarƙashin itacen nan muka shahura haka ne ranka ne haka ne haka ne haka Allah wato mai martaba ban gindi lumfashin ka ba na gode da irin taimakon da kamun saboda yi jihari da ka dona daga cikin bayu wallahi ina alfahari da kai wato mai martaba tun daga iraki haɓa gada da mun sha gwagwarmaya lokacin harkar bayin nan an yi wani lokaci da dare ina alwala ana kiran asalatu kan muna naumi kai sai ina nan yalla bai akwai wani tsuntsu da ake ce ma tilakoi tilakoi tilakoi dan karamin nan mai tsogon baki da katan kai eh can sai ka tsuntsun nan ya zo yana yana wucewa sai da wancan an jima can ina zaman jira in ga wuciyar nan ban ga wuciyar nan ba sai wata rana ana idin babban sallah ana yankan raguna bayan shekara biyu sai ga wuciyar nan ta tsuntsun nan ta zo tana wuce ah. sha tana wuce kai da amai martaba wani irin tsuntsu ne zai wuce wata shekara yana cikin ta ya bai yi da wucewa ba sai da wata shekara ta zagawa sannan bin da shi zai yi da wuce. Yalla bai cilakwai ne. To in girman shi aka haka kenan a wace itaciya zai iya sabka eh, yalla bai eh, ita itaciyar nan da kai wanda kuka sha hura kalkashin ta ku 500 ai akan ta zai sauka kariya kake da talakawa kariya kake wannan tutu baya sauka ta wannan wuri a nan ko zai sauka kariya kake kai waziri na'am mai martaba eh, eh bawa na'am mai martaba kana d'a inda tsuntsun Eh. a bisa ce da na yi bayani a bisa ta sauka kwarai ko ba can ka nan zai sauka na ce maka ba ta wuce girma haka ba to mai martaba ai tunda ku 500 kuka sha ai dole a kanta zai sauka shi ma ai can girman ne ai tunda ka ce bisa ta sauka eh waziri magana shi gaskiya ah, haka ne haka ne eh, haka ne haka ne bawa bawa kafa da gaskiya mana haka ne haka ne bawa haka ne biskar da sauka a kiyaye ga a ah, insha Allah eh ayyuka ne a kiyaye ba matsala eh, a kiyaye to